أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدأ بهديه إلى الجزاء وبعد ينقوى وإن سكي ببيد ونن شافي ونن بكرنتا muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wanda suke tare da mu yanzu da ni tare da ɗan uwa Sheikh Malam Kabiru Bashir Abdulhamid daga birnin Kano wato hayaki fidda na kogo kenan wannan insha Allah da mun so mu kawo mutane shiri kai tun daga karfe goma a na dare to amma wani dalili ya sa ba mu samu karfe goma daidai din an fara ba sai sha ɗaya yanzu shi ne muke so mu sanar da mutane na farko da su ji shiru na biyu mu gabatar da uzuri na biyu kuma lallai cewa tattaunawar da muka ce muna so za mu yi ta insha Allah din za mu akwai yiwuwar kila dan uwa malam Usman Shanono shi ma a kan shi ya ainihin wato hayo akan maka lawo muna maka barka da zuwa wannan dare a kuma daidai wannan lokaci ko akwai wata mukaddima da wani tambayi da zaka fara yi a yau din kafin mu shiga a fara tattauna abin da za a tattauna amma gobe ne asali ya kamata mu tattauna abin da ya kamata mu tattauna din to a'udhu billahi bismillah wa salatu salamu ala rasulillah nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du assalamu alaihi wa rahmatullahi wa Eh, na farko na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dafa wannan lokaci a wannan shafi mai albarka na malamin mu a shekaru Musa Yusuf kan Sunna sannan na biyu ina yi wa yan uwa musulmi duka shakuwa da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadun mu da nake gudanar da su a cikin wannan watan mai albarka na Ramadan eh, dangane da maudu'in da ake so a tattauna da malam ya ce ba yau bane ba sai Allah ya kai mu gobe eh, mawdu'in idan mun kalle shi za mu ga cewa maudui ne wanda yake da mahimmanci sosai duba da salo wanda shi ya ɗauka wajen ganin cewa ya kaɗa hankalin al'ummar musulmi daga abin da yake na shiri na tattaunawa da ake so a yi da shi tsakanin da malamai wanda suke kalubalantar sa a cikin wannan zafi na na jihar kano eh, to shi tattaunawa da abdulbakar ga dukkanin wanda yake ya san tarihin dagar da ake yi da shi neman ya fito a tattauna da shi ba abu ne wanda yake ba ba abu ne wanda yake tsawon shekarun da yana da hawa ɗalibai na ilimi da malamai na sunna a cikin wannan kasa mai albarka suna bibiyarsa suna kuma neman ya zo a tattauna da shi wanda a tsawon tarihin rayuwarsa duk cika bakin da yake yi da kalubalanta al'umma da yake yi babu wani malami guda ɗaya da jabbar ya iya samun sa gida suka iya tattaunawa amma kuma shi tarihi ya taddala ya kuma rubuta kuma ba zai gogu ba kan cewa an yi tattaunawa da shi ce take a gidansa tsakanin shi da mala Kasim umar jibril tsoro wanda kuma kowa ya ga yadda nawa ta kasance hakanan kafin ita kowa ya ga abin da ya gudana ko ya saurari abin da ya gudana a tsawon kusan shekara akalla yanzu kana batun kusan shekara ashirin kenan hmm. lokacin da ya bi gari na bauchi wanda ya yi program a gidan rediyo wanda ni zan iya cewa na ji wannan program ɗin kai ba wai labari ake bani ba ya gabatar da jawabansa a gidan rediyo wanda malam idris abdulaziz ya buko waya kan tambaya ma kawai amma ai mukabala tambaya ma kawai yake so ya yi masa akan abin da ya gabatar amma karshe ya ce bai yadda malam Idris ya masa tambaya ba saboda bai sani ba ko littafi ya buɗe to kuma karshe yan bauchi malaman bauchi su da da suna nan yanzu sun nemi ya zo a tattara karshe ebo littafansa ya gudo daga bauchi dawo kano sadaka tun asali mutum ne wanda yake masoraki mutum ne wanda yake mai cika baki amma kuma ana cewa ga daga ta zo yi nemi kafa ya arke ba tare da ya tsaya an yi tattaunawa da shi wanda wannan salon da ya ɗauko na ya kira wannan malami ya kira wancan malami yana da wata manufa a kasanta wanda kuma Allah da idan malam ya ba da dama insha Allah ta'ala zan yi bayani dangane da wannan salon nasa da kuma hanyar da ya kamata a bi wajen magance wannan yaudara da kullum. To insha Allah a masu saurari wannan a shine ɗan uwa shek Malam Kabir Abdulhamid to hayaki fidda na ku gaskiya kar maka Allah tattaunawar tamu ya kamata a ce ta yi tsawo ne domin za ta ba da fa'ida a saboda akwai wata nasaba da ka taɓa faɗa taka kuma gaskiyar magana masu saurari za su so su sake ji daga bakinka wajen nasabar ka dangane da cewa wato a wannan watakila ko da zuwa gobe ne kana iya karatun da za a yi amma in Allah ya daɗin gobe za mu kiyaye mu tabbatar da cewa an fara program ɗin ƙarfe goma daidai ko goma da 'yan wasu abu don ya ba da damar abin da ya kamata a samu na natija ɗin a samu kaga masu saurare za su zo su ji haka kwaran gasken gaske sannan ka san masu saurare za su zo su ji cewa a dagan nan kai ma hallita guda biyu ka rubuta watakila sannan ta hanya ce da masu kallo suna iya kallo har kana iya daga littattafan maka nuna wa mutane cewa ga littattafan da ka rubuta a wannan ainihin wato daga ɗin sannan kuma a duk mutumin da ya karanta ƙur'ani zai ga cewa a ɗabi'a duk wanda ke gurin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo abu to zai yi wahala lokacin da Allah ya kawo abin bai samu jarraba ba za mu ga hmm. cewa lokacin da annabi yake makka akwai waɗanda suke ta ƙoƙarin cewa yaƙi yaƙi Allah yana ce masa kufu aidiya kuma a tsimus salata amma kaga daga lokacin yaƙin ya aka wajabta yaƙin sai gashi kuma sun samu jarrabawa sannan haka da ga Allah yana ƙara faɗawa yana cewa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl an talqawhu Allah ya ce fa kadara aitumuhu wa antum tanzurun to shi yasa idan ana zaune lafiya sai annabi ya hana mu yace la tamannau liqa al'adu mu daina cewa Allah ya kawo ran da za a haɗu da matsiya sai ce mu roki Allah zaman lafiya kawai amma idan abu ya zo ba mu muka janyo shi ba to a yi haƙuri to tattauna wannan shekaru da dama shi yake ta cewa a zo a yi ta a zo a yi ta kuma kamar yadda ta faɗa a tsawon lokacin nan shekarun nan inda mutum ne da ya saba da dagan nan masu da da sauƙi ba wani abu wanda tarihi ya sajjala wanda aka tattauna da shi in ba tattaunawa su da malam alƙashin ba kuma kamar yadda ka faɗa ita kanta tattaunawa da malam alƙashin ba wai shi ya tashi ya je ya sama ba a'a shi aka je aka bi shi har gidan shi wannan kowa ya ga cewa wannan shine abin da ya ainihin hmm. wato faru sannan idan ka lura yadda ya koyi cika baki haka ɗaliban nasa suka koyi cika baki su ma akwai wani bawan Allah daga ƙasar Gabon sunansa Hassan ya zo ya yi program ya ce shege ne ya faɗi maganganu so ni na shigo don in masa gyara da nasiha don shi ya hmm. ce wallahi zai zo Kano kuma idan zai baro gaban zai taho kano siyasa na gashi nan zuwa ya ce malaman jihar kano sun da gandu ya ce a je a yi hukumobi ba a gane abin da yake cewa ba ne ya ce abin da ganduje yake cewa kawai daga hukumobin nan a a ciro kan shi ne shi ne a ranar wasu suke cewa wai wallahi tallahi su ba su san cewa wai a cikin yan tijjaniya ko yan boko haram ba su yau so <laughs> ya faɗi maganganun da ya ga dama da eh. ya faɗi maganganun da ya ga dama ni da ba ni ne program ba sai suka dawo kaina da hmm. suka dawo kaina su ɗaliban so sai na sa rana na ce suka ce wai asadin roba sai na ce hmm. musu ba wani abu ba ne na sa rana ta farko na fitar da matsaloli guda uku kaɗai na ce biyu ya ce babu gashi akwai ɗaya kuma ya ce akwai minti babu kuma na rantse da Allah na ce duk ɗalibin da ya amsa akwai wallahi zan zauna da shi jama'a su shena na ce amma idan ba wanda ya iya amsawa to sai yi har yanzu ɗaliban karatunsu ne bai kai gurin ba shi da ya faɗa karatunsu ya kai gurin su bari tun da su su iya gani ba shi watakila ya gani shi ya sanar da mu ran da duk muka haɗu da shi kuma wannan bakan kina nan so rana ta farko ranar nan gidan an yi wuta na samu matsalan jarabawa ta gobara amma tare da hmm. haka ban sa an daga karatun ba da akwai dama na ce sai an yi karatun haka don kada a yin hmm. karatun ya zama suna da bakin yin magana so kaga aka sa rana ta farko na sake sa wata rana ta biyu na ba da dogon lokaci na ce an buɗe waya yanzu su ne duk wanda yake da magana ina gayyata shi ya zo to ga yadda ya koyi cika baki su ɗaliban haka suka koyi cika baki kuma ba wanda ya zo a cikin su to wannan yana cikin dabarbaru da a abubuwa da suke ta kokarin yi cewa ko da ƙarya amma insha Allah kamar yadda yanzu muka ce wannan mun yi kokarin gwaji ne a matakin farko cewa da izinin Allah mutane su haƙuri gobe da izinin Allah za mu yi iya ƙoƙarin mu magaman fara ƙarfe goma da karfe goma daidai ko goma ba za mu bari ya wuce minti ɗaya zuwa biyar ba izinin Allah mun fara yi don mu kawo masu muka a saurari cikakken menene abin da yake faruwa da kuma menene dalilin ma da isa bai san tattauna matsalar nan yake so ya zaɓi wasu malamai ya tattauna kuma na faɗa yanzu na yi program jiya a shafin sarki na faɗi dalilai guda hudu ko wajen guda goma daga ciki na ce idan abin da yake kafa hujja da shi na ba zai zauna ba saboda matsalar shekaru ne ai shi ma bai kamata a zauna da shi ba saboda me shi ma bai kamata a zauna da shi ba waɗanda yake bubbuga ma waya yake cewa yawa idan ko matsala ce ta addini ba wannan yake dubawa ma a yanzu muna kallon cewa ya kamata a zo a yi zaman inda da ainihin wato gaske ne ni kamar yadda na sha faɗa musu na ce musu da ya halatta yin alfahari da cika baki da mu ne ya kamata mu wannan alfaharin domin mu kowa ya san maganan a zauna a tattauna da mu abu ne da ya zama jiki gare mu mun zama jiki ga wannan abin kuma yanzu a kana makalla idan ka lura abin tausayi ne ga da'awar idan ka lura da waɗanda suke bata kariya a baya wajen shekarunsu da karatunsu da waɗanda suka taso yanzu su ne ke kewaye da da'awar suke bata kariya kaga ko ba komai dan uwa malam Mas'udu a da ina jinjina masa wajen hmm. kaga shi da in san da yake tafi in zai buga maka waya zai ce maka hmm. shi ne wani daga guri kaza yana so ku tattauna wanda na san zaman da kuka yi da shi na ƙarshe <laughs> da yadda zaman da yadda zaman ya kaya to kaga shi ko ba komai aradun da ya dinga tara a lokacin da yake tafiya ya fi aradun mai gidan ah, duk wanda ke tafiyan ya san haka ka gani wato ba ma haɗi ah, ba haɗi ko kane ba wato ba haɗi ai ko da bambanci sosai na gane eh da bambanci sosai eh, alal akal shi kaga a tarihi za a ce ya zauna mukabala har so uku hmm. eh, amma shi shi so ɗaya aka yi kuma so ɗayan ma bai bari an kai ƙarshe ba to shi cewa sai dai a rubuto masa amma su kan tsaye wanda suka yi ɗalibansa da suka shiga mukabalar da aka yi da su ba abin da aka rubuta musu kawai an ba da unwani na abin da za a tattauna to su ɗin da za a tattauna kuma suka shigo aka yi tattaunawar da su aka ta ɗaya mm. aka biyu har zuwa ta har zuwa ta uku amma shi kaga karo ɗaya kawai ya da mala alƙasin ƙarshe sai ya buƙaci cewa sai an koma a rubuto ya ga hujjoji sannan shi ma ya yi bincike kuma a zo ya bayani kaga duk wannan da tattaunawa ya san wannan ba tsari ne na tattaunawa amma su alal akalli an yi zama da su har sau uku kuma an tattauna da su kuma tattaunawa ta ba da fa'idoji waɗanda al'umma sun amfana da su da akwai bambanci sosai tsakanin shi abin da kuma da kuma da kuma yaran nasa da kuma ɗaliban nasa to yanzu a karama akwai wata tibira wata ta jiriba da ka samu ta bangaren misalin abin da ya shafi ɗaliban wajen tattaunawa tunda na san ka sha bugawa da wasu dama raddi na san baka ya musu raddi amma a lokacin na san ka tattauna da wasu da dama da yadda kai ta kan wasu ma a gida kake bin su akwai wani experience da ka hmm. samu ne to gaskiya akwai experience da na samu na na farko idan ka kalle su gaba ɗaya za ka fahimci cewa a cikin su akwai waɗanda suke a shirye da su gaskiya a cikin su domin akwai abubuwan jawa da suka faru waɗanda eh, da suna da wannan fahimtar amma kuma daga baya sun sun fahimci kuskuren abin da suke kai akwai kuma waɗanda alal hakika ba zan ɓoye ba cewa ba gaskiya suke nema ba kuma tattaunawa da su ba za ta ba da su fa'ida mai kyau ba sai dai kawai a yi da ɗaya don a nuna wa al'umma su na biyu don kuma a kure su a cikin ɗalibansa har yanzu akwai masu yakin waɗannan ɗabi'u waɗanda suke a shirye su tafi gaskiya akwai waɗanda kuma suke kai tsaye eh ba za su ba gaske ko ta bayyana gare su ba za su karɓe ta ba saboda ba ita suke neman ba kuma ɗan karɓar ba a shirye suke da su karɓe ta ba da wannan kan gaskiya na fahimci haka sosai a tattaunawar da muka da su kamar a cikin nasu kamar yadda na faɗa a waɗanda eh, hatta daga baya mukan yi hira da su kan wasu masayatu su nuna dawo wasu daga abubuwan da suke a kai a da waɗanda kuma kai tsaye za su yi ta allafuwar doran ma na su yi ta zamewa su yi nan su can Eh, ko da ga gaske kiri-kiri amma kuma sai kaga sun kauce mata misali yanzu zan iya tunawa akwai waɗanda a cikin su mun sha haɗuwa da su akan hanya ma sai mu ce to abu kaza da muka ce ko abu kaza da na faɗa a lakta ko na faɗa a zaman da muka da ku da aka har yanzu baka me za ka ce a kai sai ce har yanzu ai bai ma ya duba amma kuma kai tsaye ba wai bai duba ba ne ba ya duba ya ga cewa abu ne wanda yake na gaskiya amma kuma ƙarshe ba zai iya rabuwa da malaminsa akan wannan ƙiyar da malamin ya ba ko akan wannan kuskuren da malamin ya sannan fa'ida ta bi da na fa'idanta da shi shi ne eh, tattaunawar ta nuna wasu abubuwa da dama waɗanda suke nuni da cewa duk wanda zai yi tattaunawa akwai buƙatar ya zama cikin shiri akwai buƙatar ya zama cikin shiri shiri kuma ba wai na wasa ba ya kasance ka san ɓangaren ka sannan ka san ɓangaren abokin abokin tattaunawarka wannan yana taimakawa sosai misali yanzu ka tattaunawar mu ta ta ta ta biyu ta fi ta farko fa'idar da ta biyu ta bayan ta fi ta farko saboda ta tattaunawa ta biyu akwai abubuwan da suke ganin kai tsaye idan sun kawo ba za mu iya cewa komai ba amma saboda mun san gidansu mun san dalilan da za su kawo mun san hujjar da da za su bayar kai tsaye muka da waɗannan abubuwan haka nan eh, a tattaunawa ta uku shi ma irin waɗannan abubuwan sun faru eh, wadda muka yi da malam masud masud hotoro wanda shi ma ga abubuwan mm. da ya da su wanda idan ba idan da a ce sun wasu ba iska shigarin cewa za a kasu ba shi sai ya kasance eh, an kawo ko ba iya martani a kansu ba da aka da tattaunawa gaskiya na fahimci cewa dole ya bi wanda zai yi wata mukabala ya ku ya san gidansa ciki gabai sannan kuma ya san gidan abokin tattaunawan nasa ta yadda duk wasu hujjoji masu rauni da zai kawo ya san su ya kuma tanadi tanadi amsar su abu na na fa'idantu da shi cikin tattaunawa wanda nake ganin yana cikin abin da yake experience na tattaunawa shine duk inda aka kai ga tattaunawa koya take musamman ma ga shi a to akwai fa'ida a ciki to da fa'idan nan alal akalli tana rage eh, kaifin da suke ɗaukar kansu Ku yanzu da shi abdul dabbar da kuma waɗanda suke mabiyansa yan gani kasheninsa a da can abin da suke rayawa cewa babu wani ɗa da ya isa ya buga da su hmm. babu wani mutum da ya isa ya tare su amma wannan tattaunawar da ake ta to kullum tana rage musu wannan eh, zafin zuciyar da zafukan da suke da shi a kullum idan an tattauna za su fahimci cewa lallai fata cikinsu akwai akwai sauranta ma'ana akwai bukata a sake shiri da da suna ganin wani yana fitowa ko ɗaya za yi masa buge shi shikenan ya tashi daga aiki an kai shi makabartar tarihi amma kuma sai su ga an zo ana tabbawa ana tabbawa ana tabbawa haka to wannan kaga yana sa musu rauni a cikin zukatansu sannan kuma eh, abu na abu na hudu shi ne cikin waɗannan tattaunawa ga abu abu da na fahimta shine sukan sa akwai waɗanda suke kan katanga dama ko mm. wanda suke kan katanga wanda dama ba su shiga cikin tafiyar sosai ba sai waɗannan idan wasu abubuwa suka bayyana na raunin san ɓangaren rashin hujjarsa eh, da makamantarsa su za ka nan da sun taka su duke irin waɗannan irin waɗannan tattaunawa ɗin to waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da zan iya cewa na fahimce su ya kuma fa'idantu da su a cikin tattaunawa duka da da aka yi gaskiya wannan abubuwa da ka fa'idanci kai lahaza su abubuwa ne da suke da fa'ida kwarai da kuma mulahaza musamman abin da kace wanda duk zai tattauna kamata ya san bangaren sa sannan ya san bangaren abokin gabansa a nan wajen ne nake kawo wata wato jimla itiradiya a makan lawo shine yan uwa ɗaliban karatu wanda suke zuwa su yi nazari su buɗe littafi su zo su karantar ya kamata mu ji tsoron Allah wajen sanin cewa a ba duk mutumin da yake buɗe littafi ya karanta da mutane ba ne yake iya yin munazara da tattaunawa domin ita matsala ce da idan ka tafi wakiltar ahalis sunna in sunna ne kai da an samu matsala an kwashi kafarka to sunnar fa aka samu matsala so dama abinda mal abu yake faɗa cikin ishu yace innamal khawfu alal muwahhid abinda ake jin tsoro ga ahli sunnan da yake da tauhidi shine allazi yasluku tsariqa wanda zai shiga hanya ga abokan gaba zai rikici da su amma babu makami tare da shi kaga dole za a yi maka illa idan ka shiga wannan hanya so ni abinda nake cewa a wannan gaba din yana da kyau dole ne sai mutanen ahli suna sun samar da wani tsari wajen akwai abin da kai za ka iya yi ni in yadda kai kake iya ni ba zan iya yi ba in abin ya taso in sallama maka kai ka je ka ka wakilta addini sai a zauna lafiya idan aka ci gaba da yin ainihin wato haka sannan hmm. gaskiya mu ma ba ma cikin waɗanda suke da ra'ayi cewa wai kada a zauna da shi ba ma ciki domin na faɗi dalilai da dama cewa mu muna goyon bayan a yi zama kamar yadda ka faɗa akwai yan tuzan la'arafi su sun raba kafa ne suna nan hmm. suna can haka da suke ganin daga baya dalilan ya fi masa ƙarfi sai su yi can so gaskiyar magana kuma kaga idan an zo munazara abu ne in aka yi maka ardin masail na ilimi abu ne da bai buƙatar bai ka ce a baka lokaci ka je ka duba sannan ka dawo ka ba da amsa ka iya a lokacin ka iya in baka iya ma baka iya ba shi yana daga cikin wauta da gangancinsa abin da ke duk wani wanda ya san harkar ilimi a jami'a ya yi digiri ya yi masters ya zama dakta ba ka zuwa ka rubuta project ran da aka zo ta canjin ɗin project ɗin sannan ka ce wa daktocin da suka zo zaman wai sai dai su rubuta maka abin da za su yi maka tambaya ka je ka sake yin bincike ran da ka bincike akan tambayoyin sannan ka dawo su maka tambaya duk duniya kowa ya san ba a yi mai ilimi haka ba wanda yake da wannan ka'idan sai abu jabbar shi kaɗai yake da wannan ka'idar tasa da haka gaskiyar magana yadda ka faɗa wannan kuma mu har gobe muna goyon bayan cewa lallai maganan zama daren dakin ya kamata a yi shi ko da haka akwai abu guda wajen goma sha biyu da ne analysis wajen na yi haza wajen wayar da suka yi wanda malam bello ya buɗe shi dakta abdallah kuma menene ne hayatul maqaf na wajen bugawa mutane waya wanda ko ba komai yanzu a ce wai irin abdul shi yake ɗaukan waya ya buga da sunan wani yana so a tattauna da shi wala wannan gajiyawa ce ba ba ba jarumta ba ce yanayin wayar da yake bugawa gajiyawa ce wala gajiyawa ce yanayin wayan da yake bugawa gajiyawa ce ta sa yake yin wannan abin amma dai insha Allah a kara maka Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu gobe wanda ina ganin da alama shehi shehi yana ainihin wato gida sai shehi ya zama cikin idadi a ba mu sani ba akwai wasu abubuwa da take da sunan nasihohi zuwa ga ɓangaren farko su janibin ɗaliban shi sannan da jama'ar gari kana da wani hmm. abin da za ka yi na maka lau to akwai ba za a rasa da za a yi ba zuwa ga su da kuma jama'ar gari eh, Na siya hmm. ba za ta wuce dukkaninmu mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba a kan lamarin addini wanda shi lamarin addini ba abu ne na wasa ba sannan addini ba abu ne da aka fara shi jiya ko yau ba yau da wafatin da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama eh, kana batu na akalla kusan shekara dubu da da wani abu to kaga addini addini ne wanda yake da daɗe ba jiya ba ba shekaran jiya ba sannan kuma hanyar da ake fahimta addini hanya ce wacce take sananniya yau kwatsam babu wani mutum da zai zo ya ce cikin waɗanda suka gabata addinin su addini ne na kuskure addinin su addini ne wanda yake ba akan daidai ba ba akan dalili ba amma kuma ta farki na shi abin jabbar eh, abin hanyar da ya ɗauko hanya ce ta ta rusa addini gaba ɗaya domin dukkanin wani abu da zai kawo to za ka ga abu ne wanda an san shi addini an karanta shi an koyar da shi sannan abu ne wanda yake a fili domin duk littattafan nan da ike kokari ya rusa su ike kokari ya ya kai musu farmaki kai ne waɗanda kasan nan ta san su ana koyar da su ana karantar da su a zauruka tun kafin eh, a haifi kakannin kakannin kakannin sa to kukara kenan a yau kwatsam ya zo ke wannan abin da ake yi ba daidai ba ne ba abu shakka abu ne wanda dukkanin mai hankali mai kuma san gaskiya ya san cewa san zuciya ne tsagoransa a cikin wannan lamarin nasa wanda shi ya sa ni yakan akwai wani sauki da na ji na na yayansa musa kasiyoni da in sabanin mu da shi kuma abubuwan da muke ganin cewa yana sauka daga layi a kansu amma dai akwai abin da ya faɗa ban san yanzu nake ji eh, bayani ya yi dangane da karyata hadisai da ake yi da kuma haɗarin karyatawa ya yi maganganu kusan na 'yan mintuna haka masu kyau sosai waɗanda kuma ina masa nasiha a daidai wannan munasaba da zai yi ci gaba da kuma fito fili kai tsaye domin duk wanda ya ji maganganun maganganun ya san da kanin su da kuma ɗaliban kanin magana ya yi mai tsada malam akan akan abin da ya shafi karyata hadisai abin mamaki yaran da ba su san komai ba addini ana hawa social media za ka san su ce hadisi kaza kariya ne hadisi kaza suna ta aibata hadisi sannan ya magana akan illar haka da kuma abin da hakan zai iya kaiwa zuwa gare shi na karyata ta alkur'ani mai girma manzanni masu tsari kuma kai tsaye suna kuma zuwa ga ɗabi'u na shi kanin sa da kuma ɗaliban kanin nasa wanda ina amfani da wannan damar don na ja hankalin shi malam Musa su yi a kan cewa wannan jawabi ne jawabi ne mai kyau amma abin da ya rage masa shine ya yi amfani da wannan damar da Allah ya bashi ta wannan karatun na azumi kan ya tattauna wasu daga cikin hadisai da kanin nasa ya karyata domin ya fito da kanin nasa eh, kuskurensa a cikin maganganun da yi domin ya ceto kaninsa sannan kuma ya ceto ɗaliban kanin nasa sannan kuma kada ya rufa rufa a cikin bayanansa domin abu ne na addini wanda kuma Allah subhanahu wata'ala zai tambaya a kai dukkan da aka ce addini to addini ya fi alaƙa ciki tsakanin ɗa da mahaifi balle kuma da akwai buƙatar zan fahimta da wani nau'i na na na shaja'a da jara'a wajen da jur'a wajen isar da sakon kai ba tare da yayi kwane-kwane zuwa ga shi uwansa ko kuma ɗaliban da suke na ɗan uwansa bane ba to wannan eh, nasiha ce nake yi game shi da kuma ɗan uwa musulmi wanda mu tsaya a kan tufarki na magabata wanda shi ne babu shakka tufarki wanda zai kai mu zuwa ga tudun mun tsira dukkanin wani abu wanda yake na rudani na fitintunu na zamani da shigohoyi da bidiyoyi waɗanda suke bayyana za ka yi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka ba za su haifar da ɗa mai ido ba za su kai mutum zuwa ga hasara da kuma nadama kamar yadda wasu suka yi ƙarshe ga rayuwar sai da ta kasance cikin lalacewa da taɗewa eh, da mummunan ƙarshe to yana da kyau a ce al'ummar musulmi sun ga yansa a duka sun san girma na haɗari na wannan abun shi abdulbari yake kira zuwa gare shi wannan shine da nasiyar da zan yi Allah subhanahu ta'ala ya dace da mu ki ya nuna mana gaskiya ce ya ba mu iko mu ta nuna mana kuma ƙarya ce ba mu iko kocin maka to insha Allah wannan sauti da kai magana to akwai war insha Allah gobe za mu danna shi a nan mutane za su ji wannan ita maganar tasa wannan ke nuna cewa bayanin da kai yanzu sunna ba su da personal kiyayya da wani mutum a'a hmm. sai abin da ka kawo wa addinin na matsala kuma gwargwadon yadda ka kawo wa addinin ci gaba da hmm. gwargwadon yadda kake da matsayi a wajen mu gwargwadon yadda ka kawo wa addinin matsala gwargwadon yadda za mu yi gaba da kai ɗazu abu aisha ya wani program a shafin sarki zaki kan tuhumar-tuhumar da aka dinga wa isa ali to shi ne yake tambaya yake cewa wai menene dalilin da ya sa wai cikin ɗawa'ifu ɗin nan ba wanda ake tuhuma da harka ta'addanci mafi yawanci sai ahalis sunna na ce masa abu na farko kaga akwai kasim sulaimani kowa ya sani ɗan shi'a ne amerika ta kai mai hari ta kashe shi kuma hmm. ta kashe shi ne a matsayin ɗan ta'adda na ce idan duk wanda aka jefa masa kalman ɗan ta'addan ne ya tabbata ɗan ta'addan ne kaga kenan maganan ta'addanci ba cikin sunna kaɗai ake samu ba a ɓangaren su ma ana samun ta'addanci na ce masa na biyu a iya abin da na fahimta wallahi babu wata al'umma da take da rai da waɗannan kafaran suka gama dirasar su za su iya dawo wa addini da kimar su yadda yake irin ahalus sunna tunda al'ummar annabi ta kasu gida uku akwai ummatul ijaba akwai ummatul da'awa da kuma ummatul isba. wanda suke kokari wajen a'a a tsaya a jira annabi ya shiga gaba a bi shi a ba inda ya ɗauki kafas kesa a sa a gurin wanda ka san wannan shine rikicinmu da mafi yawanci suna cewa waya za a yi a ci komai sai annabi ya ce waya ya hmm, za a yi komai sai annabi ya yi kuma wai abin hmm. fa yana da alaƙa da addini wanda rigimin wasu kenan so magana da kai yanzu akwai abubuwa guda uku abu na farko kaga kayi magana a kansa ta bangaren abin da ya shafi nasaba to da wannan za ka jinjina wa sahabban manzan Allah da shaida Qur'ani ba da shaida ta ba da Allah ya hmm. bada da ba su zaɓin abu da takwas Hmm. kuma suka haƙura suka ɗauki abu guda uku suka bar takwas ɗin kaga ya ce hmm. musu kul in kana aba uku wa uku, wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum kaga biyar din hmm. nan duk na kusa da su ne sannan wa amwali da kitartumuha wa kasa da ha, wa masakin tardawnaha Allah ce musu ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi kun kusan sa akan Allah da annabi da jihadin yada addini kuma sahabbai suka haƙura suka ɗauki abu guda uku suka fita kutsun nan so kaga da wannan zaka gane cewa sahabbai sun tuntunci kowane irin girmamawa abu na biyu magana da kai yanzu ka ce maganan magabata a ta wasu daga cikin yan uwanmu a dama a shafin sarki zaki ya ce a gurina ya fara ji lokacin da na zo na cewa idan an ce ahli sunna tana da ma'ana mai faɗi tana da mm. ma'ana gajeruwa ma'ana mai faɗi shine duk wani mutum da ba dan shi'a ba a duniya suna kallon shi a matsayin ahli sunna ne ko ya sani ko bai sani ba duk wanda yake jin cewa abubakar da umar da usman suna da kima a addini dan shi'a na masa kallon ahli sunna ne sai ga shi maganar sai ta zo ta tabbata shawarar da muke bayarwa zuwa ga yan uwanmu yan ɗariƙu yayin da suka ce makansu su ma ahli sunna ne to muna musu walkon barka da zuwa amma abin da muke fata yi kokari duk abin da za a gina na addini a dinga gina shi akan fahimtar magabata ne gina addini akan fahimtar magabata na cikin abin da zai kawo karancin rigingimu da saɓani cikin al'umma in kaga an samu saɓani to sai dai kuma saɓanin da yake na ainihin wato son zuciya ne ko ba gaskiya ba to sannan wannan gaba tana da muhimmanci ƙwarar gaske gaske sannan magana ta ƙarshe ni da zan yi ban sani ba ko bayan ta kana da wata da za ka faɗa ka ga maganar hadisan nan da ake yi a kara makallahu kafin mu tafi hadisan nan masu zagin addinin musulunci farko ai da qur'ani suke farawa ba da hadisi ba yanzu idan muka tafi suratul Arab, za mu ga hmm. cewa da aya ta 20 21 22 kaga Allah yana ba mu labarin annabi Adamu cewa ku wasu wasa lahu shaytanu yubudi لهما ما أولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين هذا القرآن يبعد الآبار سوى النبي آدم Allah ya ce masa kada ya ci bishiya ya ci da shi da matarsa suna ci fa badal lahuma sau'atuhuma sai ga tsiraici ya bayyana to yanzu wannan magana ba ta Allah ce a kuma take aka zo aka ba da labari aka ce wani annabi ya yi tsirara walla ina tabbatar maka da yanzu sun hauta sun ci an ci mutuncin annabin Allah gaskiya so idan ka tafi can kana ganin can ne matsalar take wani ma yana iya ɗaukar nan a Qur'anin da kace la ya atihi al-batil min bayni dai wala min kalfi sai ce yanzu dan Allah ko babanka ne aka ba da labari aka ci yayi tsirara an girmama shi ko an zage shi kaga a gina addini da hankali sannan idan muka lura a suratun annamli za mu ga Allah hmm. maɗaukakin sarki ya ba mu labarin na na a lokacin da Allah yake faɗa cewa annabi Suleimanu ne ya ce mata ila lahada kulisar ma ra'atu hasibat hulujjatan wa kashafat an saqaiha kaga lokacin da tsaro ta yaye kurinta nan ta hmm. shiga qala sai ya ce mata inna usrahum mamarradun min qawari to kaga da ba dan qur'ani bane wannan da hadisi ne da yanzu wani ya zo zagi cewa gashi nan wani hadisi an kawo cewa gashi annabin Allah ya shirya dabara yadda zai ga korun wata mata idan suka tashi ma ba kori za su fassara ma wata fassara za su yi masa ta daban gaskiya ne gaskiya ne wala gaskiya ne wato tunya ma za su ci sai tunya ko al'aurar ta ma kaga cinya za su ce ko su ce ko al'aurata to irin waɗannan misalan ka gani haka zai ce gashi nan ana zagin annabin Allah wai annabin Allah ya shirya dabarar yadda zai ga jikin wata mata wacce bai halatta ba sai zaman to kuma ba ba Qur'ani ba ba hadisin annabi bane Qur'ani ne ya wannan ba ka da yadda zaka yi da shi To sannan kuma yanzu idan muka tafi cikin suratu Yusuf, kisan ɗan uwansa da yadda aka yi annabi Yusuf ya kama ɗan uwan ya riƙe shi daga baya. Ai za mu ga cewa dabara aka shirya. Walan ma da kalo min haisu a marahun abuhun, walan ma da kalo ala Yusuf a awa ilayin a ala inni ana a koka Sa'id sa izbi makanu har zuwa ƙarshen inda yake cewa, Alutun lahi laƙada alimtun maji ina da nasu da fil'adu ma kun nasu ar'in. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوئيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه الله يتك ذلك كدنا ليوسف ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم to kaga har suka ce in yi tsalo in yi tsari faƙada su raɗa akun lahu min kullu yanzu kaga da ba don ƙur'ani ba ne da ni sun zo sun yi zagi sun ci gashi nan an shirya dabara an jingina ma wani mutumin kirki cewa ɓarawo ne ya yi sata haka za su yamutsa abubuwan nan irin waɗannan a cikin ƙur'ani ana nan da misalai da yawa ko ka ga wata kalma jinjimemiya kamar annabi adamu da kansa yana ikirafi yana ƙala rabbana balamna anfusana Allah mun yi zalunci da kankin kanmu to inda ba dan ba bane da abin da za su faɗa na ɓatanci da maganganun banza yana da ainihin wato yawa ƙwarar gaskin gaske ina ganin ƙarƙashin waɗannan maganganun naka shine na sun harar waɗannan abubuwan in ka riga ka gama magana shi kenan kuma kana da wani abu da za ka ƙara kana da ainihin wato ƙara a karama makarai. sai abu guda ɗaya wanda na kayi ishara zuwa gare shi Allah ya sa ka da alkhairi shine batu na hmm. da kisa alifantami da hmm. jingina shi ta'addanci da suke yi wato ita abin da nake kalla kamar mutane suna da mutuwa ne sosai hmm. game da batu na Osama bin Laden da batu na su eh, al da su Malla Umar da ake tayyaban sa a da. Eh. wanda yake ya san me ya faru daga harin 11 September zuwa yau. An akwai wani malami a tsawon shekara ashirin din nan daga lokacin da aka kare na 11 september da lokacin da Amerika ta farma kasa ta Afghanistan ban akwai wani malami da ya iya fitowa a wancan lokaci ya tsohi ya soke Osama bin Laden dukkanin malamai na ɗariko da ake da su da malamai na sunna suna sun fito sun yi Allah wani abin da Faransa sai sannan nan akwai hmm, ya yake da suna abdul kansa hmm. abdul a a karatuttukansa ya faɗa cewa Usama bin Laden mutum nasu ne ba ma namu ba ne ƙarya muke yi mu alu suna da muke cewa Usama namu ne ƙarya muke Usama nasu ne su Abdul haka yake faɗa a karatunsa yanzu kai kana da karatunsa. a karatunsa ya faɗi wannan cewa usama nasu ne hmm. Usama nan. Hmm. Cewa yake Usama nasu ne, U'alu suna da muke faɗa cewa namu ne ƙarya muke yi. Kaga wannan na ɗaya kenan. Abu na hmm. biyu, ni ga nauna ba jiyau ba a gabana aka yi. lokacin da ake ko su Usama Hari Abdul a nan kofar gidan sarki bakin masallacin Juma'a shi ya ja shi ya jagoranci zanga-zangar da aka yi domin nuna goyon baya ga su Usama bin Ladi, hmm. a wancan shekarun to kaga fatin yau wani yazo ya ce wai eh, da Isa Alifan Tami ya zo ya yabi Usama Eh, ya yi Allah wajen da abin da ɗan shirin su da aka ɗan su ne na shirme da kuma son zuciya a yan ɗariƙun da yan kizala duka a lokacin an haɗa kan cewa usama su ne da gaskiya kuma su ake a wa musulmai hari don haka musulunci ya ka musulmai sun kalubalanci wannan abubuwan idan ka koma kuma mabda'i na alu suna wal jama'a mabda na alu suna wal jama'a za ka ga duk ɗaliban da suke zuwa jami'atul islamiyya su karatu a su. za ka ga suna against ɗin Osama bin Laden haka ne gaskiya ne suna agensin ɗinsa ɗaliban da suka yi jami'atul islamiyya ana cewa tun islamiyya ana ake kuma ta'addanci amma dukkaninsu idan ka ɗauko su za ka ga ba gurin bayan Osama bin Laden Ka kuma har su kansa suke yi suna aibata shi suna faɗan wasu abubuwa waɗanda suke kusa ne nasa to duka matsala ce wacce waɗanda suke kuma mata a yanzu suna son zuciya ne sannan suna suna fitowa da wasu abubuwa ne waɗanda suke idan aka ɗauko malaman su aka ɗauka su a sikeli su ma ba za su iya sha ba yanzu akwai waɗanda na sani kwamishinoni ne ta a nan jihar Kano a malaman ɗariƙa kwamishinoni ne a lokacin suna cikin waɗanda suke goyon bayan Usman bin Laden suna cikin waɗanda suke a yanzu haka kwamishinoni ne a nan Kano haka ba matsala ba ce wai ko ta saɓani ko izala ne kawai suka goyi baya ko ɗan ɗariƙa ne kawai suka goyi baya a'a matsala ce wadda a lokacin an yi istifaki kan cewa hari ne da kusan musulmai kuma musulmai ba su goyi bayan wannan ba ya kai yana da kyau mu dawo hayyacinmu gaba ɗayan mu da ƴan ɗariƙa da kuma su sunna suna koyon izala kan ita wannan matsala mu fahimci cewa shi da isa alifantami hari ne na makiya da kuma wani gilli da yake cikin zukatan wasu makiya musamman ma kuma arna na ita wannan ƙasar tamu domin su ga cewa sun hamfarar da shi daga wannan kujerar da Allah su ta'ala ya bashi da kuma goya musu baya babu shakka cikas ne kuma na kasi ne kuma yana nuni da rashin dabara da waɗanda suka goyi bayan wannan al'amari Allah san ta'ala ya dace Allah wannan maganan da ka faɗa gaskiya ne kasan abin mamaki a kudin majalisar da har ya kai motion majalisa da wai yana buƙatar majalisa ta sa a yi impression ɗin, isa ali daga hmm, hmm. na minista amma dai su majalisa din ba su goyi baya ma sannan maganar da ka faɗa akwai malaman mu guda biyu a nan garin akwai malam bashir yahaya a malam bashir a salafi da malam yahaya a salafi lokacin da wannan hadisa ta taso yana daga cikin waɗanda in ka ga irin tattaunawar da ake yi da ni akan matsalar abin su ya baka mamaki kwarin gasken gaske so a daidai wannan lokacin da da yawa ake kallon cewa Usman bin Laden wani mujahidi ne Allah ya sakawa da sani da alheri ba zan manta ba bai daɗe da dawa daga Saudiya bai wasu kasar guda biyu ko uku a jere yana ba ɗan maganin cewa Usman bin Laden ba malamin addini ba ne ga matsayinsa kaza kaza kaza kaza kuma abin mamaki za ka samu ban san wani mutum ɗaya ba da ya je jami'ar musulunci ta madina ya karatu ya dawo yake da wannan hmm. afkar ban san shi ba ni dai ban san shi ba to kaga lokacin da BBC ta yi dokumentari na tarihin rayuwar Muhammad Yusuf kaga an ta faɗi cewa wai ya yi karatu a jami'ar musulunci ta Madina daga baya da bincike nuna cewa a baki ɗaya a tarihin rayuwar Muhammad Yusuf bai taɓa karatu kai malama hasali mafi yawancin wanda suke wa Najeriya rudani da rigima da rikici na addini ka samu ba waɗanda suka fita waje suka yi karatu ba ne wanda suka yi karatu a gida ne yanzu shi wannan na ai kaga shi ma da ikawar tashi tarkatarkar duk za ka ga mafi yawanci saboda haka ina iya tuna gaskiya lokacin Allah ya saka wa da sani da alheri kuma ni har yanzu ina faɗa ban san wani mutum ɗaya da ya dawo daga jami'ar musulunci ta Malaysia ba yana kowannen afka ɗin kuma alhamdulillah daga baya al'umma ta fahimci matsayin su mm. alhamdulillah din cewa an gane cewa suna kan kuskure ba kan daidai suke ba kuma kowa ya dawo daga ainihin wato wato rakiyar su Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki Allah ya abubuwan da zama dan Allah muke da haka muna sanar da yan uwa wanda suka bibi wannan shafi din su yi kokari su tara gobe karfe goma in Allah ya yarda za mu wannan tattaunawa akar maka lawo muna maka fatan alheri Allah ya tsare mana kai ya tsare maka na imanin ka ya kara maka lafiya na gode barakallahu fikum wa bi hadal qadari kifaya wa bi hadal qadari kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan